Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Shamsiyya Hamza Ibrahim ce na sake dawowa cikin wannan shiri matasa a duniyar gizo. Madalla. Albarkacin azumi da al'ummar musulmi ke yi a faɗin duniya cikin watan Ramadan, shirin na wannan makon ya mai da hankali ne kan irin saƙonni na tunatarwa ko faɗakarwa da ake yawan turawa ta kafofin sada zumunta. Wasu alfanu ake samu daga irin waɗannan saƙonnin, yaya hancin saƙonnin suke? Misali, idan ka ga saƙon tunatarwa ta kafafen sada zumunta irin su Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp da dai sauransu, me kake yi farko? Malam Abu Jabir Abdullah Musa, wanda aka sani da Pen Abdul ta kafar sadarwa ya yi wa shirin fashin baki. Muna masu mika godiya ga Allah maraukakin sarki da ya azabta mu da wannan watan Ramadan muke azumi cikin ta. Abin godiya ne da Allah maraukakin sarki musamman kafofin yada zumunta sun zama abin da suke karfafa to yada wa'azozin da ake yi da tunasarwa da ake yi a cikin watan Ramadan. Saboda sanadiyar yanzu yanzu nan mutane na zaune gidajensu sukan iya wato halarta buƙatar wajen tafsiri ba tare da sun je da kawunansu ba bi ma'ana su kalla ana yi kai tsaye suna iya kallo ta wayoyinsu sannan kuma daga baya ana tura karatuttuka mutane na samu sai dai inda muke da shikas shine ana amfani da wannan damar wajen yada abubuwa da sunar addini waɗanda idan aka zurfafa bincike wasu ma ba sai ma an zurfafa bincike ba za a samu cewa waɗannan ababen ba su cikin addini kamar a tura mu mutum cewa juma'a na farko farko na watan Ramadan ga irin ibadan da ya kamata mutum ya yi ko kuma a ce dare na farko na Ramadan ko na tsakiya ko kuma ko da yaushe ga irin nau'in ibadan da ya kamata mutum ya yi a cikin watan Ramadan ga irin yawan nafilfilin da ya kamata ya yi ga ladan da zai samu to waɗannan gabaki ɗaya abu ne wanda ba an zara Allah biya min sultan yawancin su so abu na farko akwai mutane kashi uku na farko akwai waɗanda duk abin da aka turo musu ba sa buɗewa su ma sai su tura wa mutane kin gan waɗannan su suna ta yaɗa hada bala'i da alkhairi a lokaci daya tunda idan alkhairi aka turo su bincika ba za su tura idan sharri ne ba su bincika ba za su tura Allah madaukakin sarki ce ya za ku musanya alkhairi da ƙarya hmm. kun ga wannan abu ne da Allah madaukakin sarki ya yi mana gargadi game da yin haka a cikin suratul baqara misali sannan mutane na kashi na biyu tuna su kuma duk abin da aka turo za su yadda da abin da aka turo ba tare da tabbatar da sahihancin maganar ba ana turo musu in dai aka tura su kenan so a wajen su ya inganta sai su fara aiki da wannan abin ba tare da sun tabbatar da ingancin ba sa'an nan ba su tsayawa a kansu sai su tura wa jama'a kuma hmm. wannan kuma ta haka sai ake yada abin da baya cikin addini ma anzalallahu sultan mutane kashi na uku su ne waɗanda idan aka turo musu suna da wato na'urorin na ilimin da za su iya tabbatar da inganci ko rashin inganci abin da aka turo ko dai su a kakin kansu suna gani sun san wannan abin bai inganta ba saboda haka ba za su tura wa jama'a ba wasu sukan ɗau matakin ma har su sunatar da mutane cewa wannan abin da aka turo baya cikin addini hmm. to a cikin wannan kashin uku kuma akwai waɗanda su kuma idan aka turo su ba su da wannan ilimin amma ba su aiki da abin sai su tura wa waɗanda suke kyautata wa zaton cewa suna da ilimin addini sai su ce wani wannan abin da aka turo don Allah menene ingancin wannan abin a musulunci to su waɗannan su suna abin da Allah marka sarki ya kwadaitar in ja'akum fasikum bi naba'in fata tabayyanu ai fa tabbatu idan fasiki ya zo muku da labari Allah madaukakin sarki ce fa tabayyanu ma'anan fa tabayyanu anan shine fa tabbatu ku tabbatar da ingancin abin da aka baku labari a game da shi to mm-hmm. waɗannan su ne kashi uku wanda ba su amfani da abu sai sun tabbatar da inganci ko rashin inganci idan ya inganta sai su yada wa mutane idan bai inganta ba sai a same su ba su amfani da shi to wanda irin kira ka yi wa matasa wajen ganin cewa an mai da hankali wajen duba sahihancin labari idan an turo musamman ma abin da ya shafi addini a la'akari da watan Ramadan da muke ciki? E, to abu ne mai sauki wanda addinin musulunci ya riga shin faɗa mana shine Allah ya ce fasalu ahalar fikiri in kuntum la ta'lamuna ku tambayi ma'abutan ilimi idan kun kasance ba ku da ilimi game da abin abin sauki shine duk abin da aka turo ma mutum ɗayan biyu ne ko dai a tura ma mutum sai a gaya mashi inda aka samo maganar ma'ana an tsamo maganar ne ko a cikin sahih bukhari ko a cikin sahih muslim ko a cikin muwatta na imam malik ko a cikin musnad na imam ahmad misali fa kenan hmm. to wanda ya dauko maganar in yayi adalci sai ce wannan hadisi ne ko magana kaza ne ga ingancin magana Mm. to idan kuma mutum bai yi haka ba har ya tura to abin da ya fi mana sauki shine Allah maraukakin sarki ya kawo mana sauki a cikin sauki kana iya samu waɗanda suka fi ka ilimi waɗanda kake kyautata musu zato za su iya tabbatar maka da inganci ko rashin inganci abin da aka turo to shawara ga matasa shine duk abin da aka turo da sunan addinin Allah to ku tabbatar da ingancin su hanyar tabbatar da inganci kuma shine a tambayi malamai waɗanda Allah maraukakin sarki ya zarta su da ilimin cikin addini. Muna godiya sosai malam da wannan dama da ka bamu muka zanta da kai. Godiyar ta ce mun gode mu Allah. Madalla, to gabaki ɗaya a nan za mu dakata cikin shirin sai kuma da yardan Allah mako na gaba shirin zai jiyo ra'ayoyin ku masu sauraro dangane da irin sakonnin da kuke turawa da kuma me kuke yi idan an turo muku da saƙonni ta faɗakarwar addini musamman a wannan wata ta Ramadan yanzu a madadin hukuma da ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsiya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Ramadan Mubarak.